Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hauwa Sharif tare nake da Sarfila Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Alsubahin yau Alhamis tara ga watan Nuwamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Sarfilu da kanun labarai. rundunar sojin isra'ila ta faɗi jiya laraba cewa mayakan hamas sun rasa iko da yankin arewacin zirin gaza jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka sun ba da sammaci ga wani daga cikin iyalan shugaba joe biden ya bayyana gaban majalisar haka kuma za cewa kotun kolin jihar minnesota ta ki hana tsohon shugaba donald trump shiga zaɓen da gwani a jihar ƙarƙashin dokar ta da zaune tsaye kanun labaran kenan idan shirin ya shiga najeriya za a je da matsalar tsaro ke ci gaba da sa cikuna na turan ruwa yayin da zaɓuɓɓukan gwamnonin jihohin imo da bayelsa da hukumar zaɓe da ƙasar ta shirya gudanarwa a ranar asabar mai zuwa ke ƙara karatowa a can jihar Filatin Najeriya kuwa rundunar sojin kasar da ke aikin samar da tsaro a jihar ta Filato wadda aka fi sani da Operation Safe Haven ce ta yi nasarar danƙe ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kisan arɗan yankin Fanyam a karamar hukumar Mango. waɗannan da sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali tare da grace alheri abdu amma duk kafin nan sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labarin duniya. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗi jiya laraba cewa mayakan Hamas sun rasa iko da yankin arewacin zirin Gaza kuma dubin da bata falastin ne ke tserewa zuwa kudancin Gaza domin neman tsira. Mun ga mutanen Gaza dubu hamsin sun tashi daga arewacin zirin zuwa kudu. Suna tafiya ne saboda sun fahimci cewa Hamas ta rasa iko a arewacin ƙasar. Injiriya Admiral Daniel Hagari a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin hamas ta rasa iko da kuma tana ci gaba da rasa iko a arewa a ranar lahadin ta gabata ne isra'ila ta fara buɗe hanyar ficewa daga kan babbar hanyar da ta haɗa arewaci da kudancin gaza ta kasance a buɗe tsawon sa'o'i hudu a kowace rana don bai fararen hula izini su bar cibiyar faɗan hukumar ta idf ta faɗi jiya laraba cewa ta tsawaita hanyar zuwa ƙarin sa'a ɗaya saboda mutane da yawa suna amfani da ita a ɗaya bangaren kuma jiya laraba hukumar tarayyar turai ta bada shawarar cewa ƙasashe mambobin ƙungiyar su buɗe tattaunawa da ukraine da zarar ƙasar ta magance wasu batutuwa da ke buƙatar garan bawul ƙungiyar tarayyar turai ta saka ukraine a matsayin 'yar takarar shiga ƙungiyar a bara watanni hudu bayan da rasha ta kaddamar da cikakken mamaye ukraine ana sa ran shugabannin eu za su yanke shawara yayin wani taro a tsakiyar watan disamba. ko za su amince da shawarar hukumar tarayyar turan babban jami'in harkokin waje na kungiyar eu joseph borrell ya faɗi jiya laraba cewa ukraine tana daga cikin dangin turai hukumar ta ce ya kamata a kaddamar da zama mambobi da zarar ukraine ta warware wasu batutuwan da suka rage dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa da aiwatar da dokar shiga da tsakani ta dace da ƙungiyoyin eu da kuma ƙarfafa matakan kare tsirarin ƙasa. kusan wata guda kenan da hukumar najeriya suka tsare ɗan jarida saint memfamo onisha a ranar goma ga watan oktoba matthew felakebuna ya shirya fita waje tare da abokinsa memfamo lokacin da ya ji labarin kama shi Prekibuna ya ce jami'an sun isa gidan wani abokinsa a jihar Bayelsa da ke kudancin Najeriya, inda suka tilasta masa da bindiga ya kira Monfamo. jami'an sun tsare famu ne da daddare kafin fitar da shi daga garin su zuwa Abuja inda suka tume shi da laifin yin amfani da yanar gizo ta hanyar da bata dace ba da kuma ta bata suna. mamu shine wanda ya kafa gidan talabijin na Naija Live TV. Farki Buna ya ce tun wannan lokacin bai yi magana da abokin nasa ba. Hukumomi sun ce dan jarida a watan Satumba da gangan ya wallafa wani rahoto na karya da ba a tabbatar da shi ba a shafin Facebook inda ya zargi jami'an shirin pap da lakaɗa wani mai cin gaji shirin duka lahira. an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan yanzu bari mu shiga kudancin najeriya inda wakilin mu abubakar lamido sokoto ya aiko mana da rahoto kan yadda an tarbusa al'ummomi ta fara kadawa saboda tsoron yadda ta ka iya kasancewa a zaben gwamnoni da ke tafi a jihohin imo da bayelsa yayin da ranar da aka tsaida domin gudanar da zaɓuɓɓukan ke ƙara karatowa daga birnin yana ga abubakar lamido sokoton da cikakken rahoto bisa ga dukkan alamu dai lamarin tsaro ya zama abin dubawa musamman dangane da shirye-shiryen zaben gwamnoni da zai gudana ranar asabar mai zuwa musamman a jihohin imo da bayarsa. domin tashin tashin da ta faru a baya-bayan nan inda wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba a jihar imo suka kai farmaki ga shugaban kungiyar 'yan kwadago ta kasa wato nlc har zuwa yanzu dai wannan rigima bata kwanta ba wanda kuma hakan ya yi mujallin cewar kungiyar ta nlc ta kirawo wani yajin aiki ga ɗaukacin 'ya'yanta da ke jihar ta imo inda kungiyar ta sanar cewa komai zai tsaya cik a jihar ta imo ba tare da la'akarin cewa za a gudanar da zaben gwamnoni ba a jihar ta imo kamar yadda hukumar zaɓe ta sanar hakan nema ya sa na tuntuɓi babban jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar ta 'yan kwadago ta ƙasa wato kamar nasir kabir to abin da ake ciki shi shine kamar yadda ka gani yanzu a duk al'amuran yau da kullum wato mun umurci 'ya'yanmu a wannan jiha sun tsaye da shi a kuma mun umurci jiragen sama da wutar lantarki da shauransu duk a rufe su a bayan wannan mataki da muka ɗauka mun kuma sanar da cewa sati mai zuwa wato ranar talata mai zuwa a za mu kuma rufe shi ma najeriya gaba ɗaya da izinin allah za mu shiga yajin aiki na sai baba ya gani wani abin dubawa shine yadda wani taron cimma rigijeniyar zaman lafiya tsakanin jam'iyyun siyasa daban-daban da hukumar zaɓe ta ƙasa da kuma ƙungiyoyin sa kai daban-daban a jihar ta Imo ya tashi baram-baram. Janar Mati Luta Agwai mai ritaya wanda ya zo jihohin Imo da bayansa karkashin ƙungiyar sasanta al'ummomi da ke gaba da juna wadda tsohon shugaban Najeriya Abdulsalam Abubakar ke jagoranta na yi da shi kuma ga abin da yake cewa. kamar da ka inec da sauran sun ce a shirye su kuma muna fata za a sami zaben da za a cikin lafiya tabbatacce dole muna da fati guda goma sha takwas dole za a ga wani dan abu da zai faru da ba zai zama daidai a wani wuri ko a wancan wuri ba muna fata tun da sun sa hannu su sun zaba in akwai wani abu maimako a je a fara kashe juna na kone kone za a zauna a tattauna in ma na zuwa wajen alkalai ne sai a ji lafiya harka yanzu dai jama'a na ci gaba da bayyana fargaba fargabarsu yayin fitowa zaɓe ko da yake dai al'ummomi a jihar bayelsa suna kira ga hukumomi da ƙara turo ɗimbin jami'an tsaro kamin su kai ga ɗaukar doka ga hannunsu dig frank imba shine mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya da zai lura da jami'an tsaro da za su kai su komo a yayin zaɓuɓɓukan we are currently conducting counter-violence operations in, in most parts of the state yana cewa ne a yanzu haka muna gudanar da wani sintiri na kota kwana domin maganin duk wani tashin tashina da za ta iya faruwa a yayin zaɓuɓɓuka kuma ina so ka sani kai da kanka cewa ka ga yanayin jami'an tsaron da muka baza a sassa daban-daban na jihar ta imo domin kwantar ma jama'a da hankali don su san cewa rundunonin 'yan sanda a shirye muke kuma za a gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali lamido abubakar sokoto muryar amurka daga yanaguwa jihar bayelsa na Najeriya. An gaida Abubakar Lamido Sokoto da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu gasar fili da kashi na biyu na labaran duniya. 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka sun ba da sammaci ga wani daga cikin iyalan shugaba joe biden wannan shine matakin da ya fi ɗaukar hankali ya zuwa yanzu a binciken yiwuwar tsige shugaban da 'yan jam'iyyar democrat ke adawa da ita wanda ke gwada karfin ikon sa ido na majalisa matakin da shugaban kwamitin sa ido na majalisar wakilai james koma ya ɗauka na neman sammacin ɗan shugaban jam'iyyar democrat hunter da ɗan uwansa james na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan jam'iyyar republican ke neman samun galaba a binciken da suke na kusan shekara guda an aika sammacin ne a ranar laraba da yamma ya zuwa yanzu 'yan jam'iyyar republican sun kasa bankaɗo wasu shaidun da ke da hannu kai tsaye da shugaban kasar kan duk wani laifi fadar white house da lauyoyin iyalan biden sun yi watsi da binciken a matsayin wata dabarar siyasa da ke da nufin cutar da Biden. Kotun kolin jihar Minnesota ta ƙi hana tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump shiga zaben fidda gwani na jihar a ƙarƙashin dokar ta da zaune tsaye da ba kasfai ake amfani da ita ba a kundin tsarin mulkin Amurka. A ranar Laraba ne kotun ta yi watsi da ƙarar da aka shigar a gabanta sakamakon tanadin da aka yi a zamanin yakin basasa wanda ya nemi hana Trump sake tsayawa takara a fadar White House. A halin yanzu shi ne ya mai zaɓen fidda gwani na shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa. Kotun ta ce a hukuncin da ta yanke, hukuncin ya shafi zaɓen fidda gwani na jihar ne kawai, kuma ya bar kofa a buɗe ta yiwuwar masu shigar da ƙaran za su iya yin ƙoƙarin hana Trump shiga babban zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. daga ƙarshe kungiyar 'yan wasan kwaikwayo ta sac aftra ta cimma wata matsaya da ta shirya tsabdon warware yajin aiki na biyu wanda ya girgiza masana'antar nishadi yayin da ma'aikata ke neman ƙarin albashi a zamanin talabijin in ji kungiyar a ranar laraba yajin aikin na kwanaki 118 ya kawo ƙarshe a hukumance daga yau alhamis in ji kungiyar sac a cikin wata sanarwa hukumar gudanarwar kungiyar za ta yi nazari akan yarjejeniyar a ranar juma'a kuma kungiyar ta ce za ta fitar da ƙarin bayanin bayan taro. Mambobin kungiyar SAG AFTRA sun tsunduma yajin aikin a tsakiyar watan Yuli suna neman ƙarin mafi karancin albashi wani kaso na kuɗaɗen shiga na sabis da kariya daga ayyukansu na baya kafin a mai gurbinsu da sabuwar fasaha mai zurfin tunani ta AI. Ƙungiyar ta ce masu sasantawa sun cimma na ta farko kan sabuwar kwangila tare da kamfanonin Alliance of Motion Picture da kungiyar masu haɗa shirin talabijin ta AMPTV waɗanda ke wakilta sauran kamfanonin watsa shirye-shirye. An gaida Sarki Lahashin da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a Jos kwata ta yamma da Bauchi inda rundunar sojin Najeriya da ke aikin samar da tsaro a jihar ta Filato wadda aka fi sani da Operation Safe Haven ta yi nasarar danke ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kisan arɗan yankin Fanyam a ƙaramar hukumar Mango a jihar ta Filato Alhaji Adamu Idris Gabdo. Daga birnin Jos a Najeriya ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka Zainab Babaji da ƙarin bayani. Rundunar sojin Najeriya da ke aikin tabbatar da tsaro a jihar Plateau wanda aka fi sani da Operation Safe Haven ta damƙe ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi kan kisan arɗon yankin Fanyam a ƙaramar hukumar Mangu a jihar Plateau, Alhaji Adamu Idris Gabdo. A ranar 24 ga watan Satumban wannan shekara ne, Ardun na Fanyam wanda ke gudun hijira a jihar Bauchi bayan rikicin da ya auku a wasu sassan karamar hukumar Mangu ya gamu da ajalinsa bayan wasu mutane sun kashe shi a hanyarsa ta zuwa gaida 'yan uwansa a garin na Fanyam. Laftanar Kanar Ishaku Takwa shine mai magana da yawun rundunar sojoji ta uku da ke Jos. ya ce tun bayan labarin bacewar ardon ne suka samu umarni daga hafsan hafsoshin najeriya na su nemo ardon ko a mace ko a raye to sojojinmu dai na musamman wanda aka sa su a wannan operation suka yi kokari suka bayan sati daya suka samu wannan gawan shi wannan ardo a can bauchi aka samu shi so muka samu cikakken bayani kuma shine muka muka fara bin waɗanda suke da hannu a ciki to wanda dai ake tuhuma musamman wanda ya ya jagorci kashe shi shine ake kira Mr. Philip Gokas to shine wanda har da ya samu labari ana ana neman sa ya gudu har zuwa Lagos amma kin san tun da mu dai muna ko ina kuma muna aiki tukuru da na'urori da abubuwa da yawa har ya sa aka kama shi to shine yanzu za a gudanar da shi a gaban kotu sannan kuma ya riga ba mu bayanai masu kayatarwa wanda zai an Allah ya da nan ba da kwana kaɗan ba za mu samu waɗanda suke da hannu a cikin wannan suma allah ya da za a kamo su eh, kuma shi commander na operation safe haven major general yi Abakar shi yana gode wa mutane wanda suka taimaka da bayanai na sirri wanda ya sa har aka kamo shi kuma akwai mutane wanda kuma aka kamo su da kuma bayanan su ne kuma ya sa aka samo wannan gawan shi ardo har ma iyali aka ba su hakuri suka yi sa. Wanda ake zargi da kisan kuma aka damko shi Philip Bukas ya amsa tuhuma da ake masa. To gaskiya ni ana ce ni ne na kashe ba ni muna nan sai dai abin da ya sa ban san ko me yake sa ana ce wai ni in gudu in gudu ba. Ka kashe shi? eh mun hada hannu mun kashe shi turu eh, me yasa kuka kashe shi don haushi ne da an kashe ɗin wana guda biyu an harbe ɗaya kuma da abubuwan da aka kuka mana sai na ji wani na cewa wai baba wuto kai ka kunsa yaran ku sun zo su yi mana barna su attack namu ko don haka ne suke attacking kowane lokaci sai da na zo na tuna sai na na A watan Mayun wannan shekara ne 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai suka auka cikin dare suka kashe mutane fiye da ɗari da talatin kamar yadda hukumomi suka bayyana yayin da wasu ƙungiyoyi ke ikirarin an kashe mutane fiye da ɗari biyu suka kuma ƙone gidaje a ƙauyuka da dama dubban mutane kuma ke gudun hijira a ƙaramar hukumar ta Mangu. Ko a farkon wannan mako rundunar sojojin ta shafke wasu mutane biyu waɗanda take zargi da mallakar wurin da ake kera makamai ba tare da izini ba a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu. Rundunar ta ce ta sami bindigogi kirar AK-47 da wasu bindigogi da albarusai masu tarin yawa wanda ta ce tana zaton da irin waɗannan nasarori za ta kakkaɓe dukkan masu haddasa rikici a sassan jihohin Plateau da kudancin jihar Kaduna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. An gaida Zainab Babaji masu tsaro kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu agogo a nan washington yana cewa karfe sha biyun dare da minti goma sha bakwai lokaci ne kuma da za mu gabatar muku da shirin mu na gaba. ya allah ya allah na allah ni kai ne na roka ba ka ka ba ku jama'a tambaya yanzu an san babban abin da yake ciwo mutane tuwo a ƙwarya shine akwai matsalar yara ga sunan barkatai mata yau bara suke yi mata tallace-tallace mata aikace-aikace zaman kashe wando ba iya maza ba har mata saboda babu kuɗin da za a yi musu kayan ɗaki. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shekaru goma sha biyu da suka shige gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da auren zaurawa da rahotanni ke nuni da cewa zuwa yanzu gwamnati ta kashe sama da naira biliyan ɗaya wajen gudanar da shirin inda ake saiwa ma'auratan kayan daki da kuma ba amare musamman jari. sai dai a bana gwamnatin jihar ta faɗaɗa shirin ya haɗa da 'yan mata marasa gata a wannan makon shirin domin iyali zai fara nazarin wannan shiri da nufin ganin tasirin shirin da kuma yadda zai amfani sauran ma'aurata tsakanin al'umma wakiliyar baraka bashir ta haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da angomi ko ma'azu umar da amarya hawa'u shu'aibu abdulmumin da lauya Amina Aliyu Umar sai kuma Dr. Khadija Sagir Suleiman mataimakiyar kwamandan Hizba. Baraka ta fara da tambayar Dr. Khadija abin da ya sa gwamnati ta rungumi wannan shirin sai ta bayyana cewa. Kamar yadda aka sani mai girma inda Dr. Rabi Musa kwankwaso shi ne ya fara kiretin wannan aure a tun a waccan tenuwa tasa da ya sake yi kamar yadda ya ɗauko ayyuka da dama na saisaita halayen mutane makarantu kai wasu yara sai ya shawara da malamai musamman shi irin shugabanmu na nan kwamanda wanda a da ɗin ma shi ne kuma yanzu shi ne cewa ne za a yi wanda kuma zai kara kawo wani gyara al'umma kasancewar yaƙi da mutane ɓata gari ko kuma yaƙi da lalacewa al'umma musamman ɓangaren mata kusa da jajircewar shi babban kwamanda shek malam amin ibrahim daura suka ba da wannan shawara ta ayi wa zawarawa da suka dami jama'a ma'ana ba damuwa na wani abu ba a matsalar ta damu jama'a da Siradi Musa kwasa tun a waccan tenuwa ya karbi wannan abu kuma aka yi shi ciki ikon Allah ba ɗaya ba ba biyu ba a waccan zamanin. To duba da cewa wannan gwamnati ta injiniya Abba Kabir Yusuf Abba gida gida an riga an san irin ra'ayinsu ɗaya da shi mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso wajen kokarin saita zuciya al'umma da kuma gyaran banna da kuma tabbatuwa da wannan to shi yasa da ya zo sai ya ce yana so ya rabbaka wancan aiki da shi ainihin jagora ya taba yi na taimakawa mutane masu bukata aure a wancan zamanin to a cikin mashi'ar Allah suka kara haduwa da shi kwamanda namu aka tattauna shawarar cewa to wannan karan ma bari a yi shi gaba ɗaya ya dawo auren gata instant da ake kiran sa auren zawarawa tuna yanzu an san babban abin da yake ciwo mutane to a kwarya shine akwai matsalar yara ga sunan barkatai mata yau bara suke yi mata tallace-tallace mata aikace-aikace zaman kashe wando ba iya maza ba har mata saboda babu kuɗin da za a yi musu kayan ɗaki za ga uba har guduwa yake mu da muke hizba nan muna tare da ishu da crisis iri-iri na iyaye kaga iyaye sun gudu sun bar 'ya'yan saboda an sa rana an sa rana an kuma an sa rana babu kuɗin aure ko kuma shi kansa angon zaka ga maza ga sunan suna sanyin aure amma hidimar da ake yi yanzu ta aure da kuma lefe da su a sadaki da shauransu ya sa ya kasa auren to wannan duba ya sa mai girma injiniya abakabir yusuf ya ga cewa to a hada a yi musu auren ma yan mata ma ba wai sai zawarawa ba kin ga an samu tabawur an samu abin da ake kira ci gaba akan abin da shi ne girman injiniya a dr tribe musa ya creating na shi wannan aure an tabbaka shi kuma masha Allah an zo da wani sabon tsari an kara shi akai kuma da aka fara alhamdulillah ba mu samu wata matsala ba tun da dama shi kwamanda kamar yadda faɗa malam amin daurawa shi su suka yi wancan tenuwar yanzu ma kuma su aka kawo hizba muke aiki tare alhamdulillah muke a matsayin mukaddashin su so aka fara muka fara tantance mutane aka zo aka yi su gwaji aka zo kuma har zuwa yanzu dai da Allah ya tabbatar da wannan aure aka yi shi kuma aka daura shi aka yi walima kamar yadda aka yi. To bari sakin ji abinda shi um, faɗin da ta yi mana ta ce matsaloli da aka ka dinga fuskanta na zaura ba matsaloli wai na takura ba na rashi da sauransu. Shin kina ganin wannan aure shine kamar zai kawo um, gyara yadda abubuwa suka taɓarɓare za ki mata ga sunan suna bara matsaloli ne da dama ga shi dama ana ɗan fama da matsi na tattalin arziki a ko'ina to daga mahangar abin da zan kalla ko mahanga ta shari'a wannan aure da aka yi shi zan ce wani abu ne da zai taimaka wurin kawo sauƙi na kamar abin da ta faɗa matsaloli na mata ko zawarawa da sauransu domin ne idan kika kalla ko a addinance ko kuma a ita conventional law din ai shi aure wani abu ne wanda ita kanta dogar take kamar regulating ko take protecting wanda ba sai na shiga cikin zurfin abin ba masu abin suna nan ba zan taba nan ba amma ina magana ne misali ta doka tana protecting wannan so yin auren mata da maza din zai hana kamar yanzu misali akwai doka a kundin penal code wadda take cewa idan har namiji ko mace sun san cewa a dokarsu ko a al'adarsu a yin zina ko irin makamantan waɗannan ayyukan haramun ne mutum ya aikata to laifi ne za a kama shi da laifin aikata wannan zinar da ya aikata kuma a hukunta shi to kin ga kenan ai aurar da zawarawa wala Allah akwai 'yan mata a ciki kuma menene wannan hada auren zai hana yaduwar wannan lifin kuma za a sami kamewa da nutsuwa a cikin al'umma din tunda ita dokar misali in kika ɗauke dokar penal code kika dawo constitution ita kanta ita ai kanta constitution ta yi maganar garantiyin da protecting family life da private affairs na 'yan ƙasa sannan idan kika ɗauki misali section 17 subsection 3 paragraph h shi ma ya yi maganar evolution and promotion of family life a wannan bangaren to kin gado abu ne wanda wannan yunkuri da gwamnati ta yi abu ne mai kyau da za a rage eh, matsatsalo kwarai da gaske so domin me ai section 13 na constitution din shi ya baiwa ita gwamnatin ko tarayya ko ta jiha function mm. akan executive ne legislative body ne judicial powers na si observing wannan chapter 2 mm. din yawwa fundamental fundamental policies and directives na ita constitution din to kin ga ko idan haka ne ai ba mu ce ta wannan fuskar abu ne mai kyau wanda gwamnati ta kaddama so ni a tawa mahangar wannan abu ne wanda yake gaskiya abin ai commending abu ne wanda yake mai kyau abu ne wanda yake ba ni da ma watsin da zan express bari koma kan ita wannan amarya na tabbata ta taba aure ba wannan bane karo na farko kuma tana shiga cikin yan uwanta zawarawa shin waɗanne irin matsaloli zawarawa wannan suke fuskanta mun ji daɗin wannan aure da aka yi mana shi saboda gaskiya mata suna fuskantar matsaloli kala kala kalubale bare a ce iyayen marayu haka muna fama da matsaloli amma alhamdulillahi wannan gwamna namu mai girma abba kabir yusuf gaskiya ya taimaka mana sosai misali banda za ki iya dan zayyano mun wasu matsalolin ko da ba naki ba tunda ai kina da kawai wanda ba su da aure kuma duk waɗannan matsaloli na tabbata kin saba gaskiya ne haka ne ka ga matsaloli misali ga yara an baka da su ɗawainiya ci da sha kayan Allah matsaloli ɗawainiyar makaranta ga rayuwa ta riga ta canja ana fama da abinci wannan ko tallafi da aka yi mana na aure da yardar Allah muna fata za mu samu wani garkuwa za mu samu wani kariya akai abubuwa da yawa kuma aure abu ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai karfi ina da kyau akwai falala sosai akan aure akan mata da bata da aure akan da mai aure shin akan dan fuskanci misali kamar cin zarafi misali idan eh, cin zarafi ko tunda an san ba namiji a gida kan eh, eh, ne idan baka da aure gaskiya ne irin mummunan fahimta ake maka aure ku daraja ne da shi ko ka kare shi ka amma wani ne maka wani hangi hangi. to ina da muhimmanci wannan kalubale ne ma babba a gare mu muna fama da wannan amma gaskiya mun ji daɗin wannan aure da aka yi mana Allah ya saka da alkhairi Allah yi jagora. To ango kai namiji ne kuma kana shiga cikin eh, abokanka kuna zaman majalisu da sauransu. Me kake ji yawanci ake faɗa musamman akan irin zaurawa waɗanda ba su da aure? Kuma me ya ja hankalinka har ka ji duk kana da mata? To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin amsar angon. Nan kuma za mu dasa aya a wannan mako sai mako mai zuwa mu ɗora a inda muka tsaya muna godiya ta musamman ga bakin namu ango miko ma'azu umar da amarya hawa sha'aibu abdulmumin sai lauya amina aliyu umar da kuma dr khadija sagir suleiman mataimakiyar kwamandan hizba sai wakiliyarmu baraka bashir da ta jagoranci tattaunawa da kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mana karshe wato labarai a takaice To a takaice rundunar sojin Isra'ila ta fi ijiyar laraba cewa mayakan Hamas sun rasa iko da yankin arewacin zirin Gaza. kuma dabin dubatar falasɗinawa ne ke tserewa zuwa kudancin gaza domin neman tsira suka ce sun ga mutanen gaza dubu hamsin sun tashi daga arewacin zirin zuwa kudu suna tafiya saboda sun fahimci cewa hamas ta rasa iko a arewacin kasar injiriya admiral daniel hagari a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin a ɗaya bangaren kuma jiya laraba hukumar tarayyar turai ta bada shawarar cewa kasashe biyun kungiyar su buɗe tattaunawa da ukraine da zarar ƙasar ta magance wasu batutuwa da ke bukatar garan ƙungiyar kungiyar tarayyar turai ta saka ukraine a matsayin yar takarar shiga kungiyar a bara wato watanni hudu bayan da rashi ta kaddamar da cikakken mamayar ukraine kusan wata guda kenan da hukumomin najeriya suka tsaye dan jarida saint miamfamo onisha a ranar goma ga watan oktoba matthew prekibuna ya shirya fita waje tare da abokinsa miamfano lokacin da ya ji labarin an kama shi Firikibune ya ce jami'an sun shiga gidan wani abokinsa a jihar Bayelsa da ke kudancin Najeriya inda suka tilasta masa da bakin bindiga ya kira mai famo. 'Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun ba da sammaci ga wani daga cikin iyalan shugaba Joe Biden. Wannan shine matakin da ya fi ɗaukar hankali ya zuwa yanzu a binciken yiwuwar tsiye shugaban da 'yan jam'iyyar Democrat ke adawa da shi wanda ke gwada karfin ikon sa ido a majalisa. To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi karfe takwas agogon Najeriya ne da kamar da caji wato karfe bakwai agogon GMT da Ghana. Za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunma har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman Sarki lahashin da ya karanto labaran duniya da wanda ya tsara shirin ya kuma ba da umarni dadi belawi da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji ku.